talatin شاء الله insha الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما والد عن ولده ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا summa na ba ta ala sannan allah ya kira halittu ne gaba ɗai nida'a a shafa'a wato kira irin na tausayi wa ya kire su saboda tausayinsu tambiya lahun don ya tunatar da su lima yahudihim ga abin da zai shirya su ilama yajihim zuwa ga abin da zai tsirar da suwa wale jama'a durusa sura don ya haɗa dukkan darusan da sura ta kunsa fi khitami a sura din wa qala Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhan nas ya ku mutane wato kowa da kowa yattaqu rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku abinda yake ce mu tsoron Allah mutum shi abinda Allah ya sa shi ya bar abinda Allah ya ce ya bari gurgurdan iyawa ya ayyuha nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron Allah ubangiji ku wa khashaw yawman kuma ku ji tsoron wani ne da za a haɗu kowa da kowa yanin nan yana da tsanani kwarai bai da tausayi la yajzi walidu an waladihi fi shay'a mahaifi ba shi ya magana wato babu wani mahaifi da ka iya amfanin ɗanai da wani ba cikin wannan yini wala mauludun huwa jazin an walidi shay'an fihi kuma babu wani da ka iya unwanin baba ne da wani abu cikin wannan yini yini na mai tsanani babu wanda ka iya unwanin kowa ciki kowa ta kai ne ya kai ya ante wannan rana inna wa'dallahi haqqun bil ba'si lalle alƙawarin Allah da tashi kiyama gaskiya ne wala taghurrannakum al-hayatid dunya anil islam kada rayuwar duniya ta rufe ku game da musuluncin ku ku rike addinin ku da kyau wala kun billahi kada wani rufe ku game da Allah ku biya hukumi ga hukunci Allah wa in halihi da jinkirin da Allah yi muku wala kun billahi da garuru kada wani mai rufe ya rufe ku awa shaytan awa ma yaj'alnakum iblisu kada shaytan ya gare ku biya odi da alƙawara kun ji wani yanin kiyama yake kowa ya kama jiki ne ya Allah ka tausaya mana nan duniya kuma ka tausaya mana ranar kiyama inna Allah inna Allah عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ilmu sa'a lalle Allah waje ne sani kiyama mata ta koyo shi za ta tsaya wajen Allah al'amari yake wato babu wanda ya sa ranar da za a yi tashin kiyama sai Allah shi kadai shi ya sa ranar da za a yi tashin duniya wa nazzila gaita kuma Allah shi ke saukar da ruwa daga sama ya ka ba ruwa ya Allah ka ba mu ruwa Allah ka sauko mana ruwa daga sama ruwa, rahama ruwa masu albarka Allah ya ce wani nazilar gaita Allah shi ke saukar da ruwa ya mai saukar da ruwa daga sama Allah ka tausaya mana mu bayan ka ne Allah ka ba mu ruwa kuma ka ba mu ruwa masu albarka ya ce Allah shi yake saukar da ruwa shi ya san lokacin saukar ruwa kuma shi ke saukar da suwa arji wakati ya alamu yana saukar da su ga lokaci wanda ya sani wa alamu ma bil arham kuma abin da yake cikin mahaifar uwa ce Allah kaɗai ya sa abin da ke cikin mahaifar uwa ce wani bincike da ake yi ko ka gara an daidaita wani wuri kwatanci na don sun ce mace ta a ciki kuma sai a ga ana yi mace kwatanci na ai wanda ka kwatanta wata rana ana ana daidaituwa ba wai ba ana yi ba kwatanci na kawai ba zo kana ba da labari ya ce za a yi kaza a yi nasara kaza ba wata rana ko a yi wata rana ko ba a yi duk kwatanci na ya ko haka kwatanci wata rana ana daidaita wata rana ko ba a daidaita amma dai bi hakika a sa abin da a ciki sai Allah kawai wa ya'lam ma fil arham abdakaran al unsa shi yasa abin da ke cikin mahaifa shi namiji na ko mace mahaifan mace duwa da kuke ganin mace ga ta ya karama akwai abubuwa cikin ma'aikatan na waɗanda ke lullube da wanda babu na'urar duniya da ka iya gane hakikani ne har yanzu duniya ba ta gane abin da ka gane hakikanin abin da a cikin ma'aiba ba allah da iko ne yake allah ya gafarta mana abdakara an unsa wa abu yadda baki na a barina asawa da ko abin na na barina asawa da ko baki na wa dawina asirin qasirun wuna ko gajere allah ɗaya sani wa gaira zalika da wani wannan min sifati na sibobi azzatiya na zati wal ma'nawiyya na ma'ana wala ya'lamu wahidan min hadhihi thalath ghayra Allah ta'ala banda Allah ba wanda ya san ɗaya daga cikin waɗanda abubuwa abinda a cikin mahaifa namiji na ko mace fare na ko baki dogo na ko gajere Allah kaɗai ne ya san shi kuma Allah kaɗai ya san lokacin da abin na kiyama za ta tsayuwa Allah ɗaya san lokacin da ruwa ke sauka muna dukkan ga muna ta damuwa ba a saukan mana ruwan sama ba saboda shekaru abin nan watannin damuna mutane ka diba su ce ba haka an yi ruwa to amma yana yiwa damuna bana ba bai take da bara ba Allah ya canza mata shekaru yanzu lokacinta na abbai ba yana yiwa to da yake mutane su ba su san lokacin saukar ruwa ba Allah ne shi ya san sanda ruwa ka sauka ya kan mana masu kudin ya su ce ba rawar haka mun yi shirka ba rawar haka ta girma sai batun girbi wannan annaba su san hakikanin lokacin da Allah ya canza mu ba nan ba ba wanda ya san ga lokuta guda uku in ba Allah ba lokacin tsaye kiyama da lokacin saukar ruwa da abinda a cikin mahaifa Allah kaɗai ne ya san su wa mata ta dari nafsin ma za ta kasa bugadar kuma rai ba ta san abin da za ta yi gobe ba min khairin na alheri au sharrin ko na shirin. da yawa mutum zai shirya ya ce gobe shi mutumin da birnin na ya ce gobe tun da sa ta zai na ya ta waye sai ka ga ya wuri eh, ya faɗi abin da ba ilimi ne ba maimako ya ce insha Allah gobe ina zuwa sakkwato sai yanke hukunci ya ce zai na bai san abin da Allah ya tsara ba rai ba ta san abin da za ta yi gobe ba duk abin da ka shirya ba dole ya tabbata ba yana yi wa tabbata yana yi wa bai tabbata Allah shi ya sa abin da kowa zai yi gobe ya ce abin na min khairin na alheri abin da ya ga ta yi gobe min khairin na alheri a sharrin ko sharri amma wa ya alamu billah shi Allah ya sa abin da za ta yi wa ma tadri nafsun bi ayi abdin tamut babu wata rai da ta san kasar da za ta mutu babu wanda ya san inda zai mutu ko zai shi mutum da hankali ne sai ya ce tun da ya rayu birnin kabi to birnin kabi zai mutu tun da na yi rayu tun yana yawo har ya kuma yana birnin kabi rawar ba ta sani ba akwai wanda ka rayuwa da gari a hawa da gari ya rayu da gari sauran kwana biyu yanzu sai shi ta yaya ta wani gari ya rasu wani ma da zai rasu da mai ya yayi wani gari can sai ga jihancin an ce mota ta hada da shi ta yaro amma shi da dukkan zato ne garin su inda ya rabu nan da mutu Allah ya ce a ba ran da ta san da ai addin ta mutu ƙasar da za ta mutu Allah ya gafarta mana fassa al'arba Allah ya keɓe ƙasa ar al-makan wato bagiri ma anna ta dari az-zamana aidan duk da yake ita ma rai bata san zamanin da za ta mutu ba wanda ya san ko shekara ta nawa zai mutu لأن الإنسان يتوهم أحيانا abin da ya sa ambaci ƙasa domin mutum ya kai zato wani lokaci annan sai ya mutu fi makana ya kamata shi zai mutu wurin da ya damu wato inda yake zaune wa balad maulidi kuma garin da aka yi shi bi khalafi zamani amma bai ku tunanin zamanin mutuwa ta amma kuma yana yi wa ya rayu ga gari kuma bai mutu ga garin sai ya mutu wani gari wannan da abubuwa na da muke ta gani muna ta gani na abubuwa sai ka ga mutum ya rayu wajen gana wani ma da cizo gambiya ya rayu tun yana yaro ƙarami an ka da shi ce ya rayu amma da ƙarshen rayuwa tun yana batun mutuwa sai diyanai suka te suka ɗauko shi suka to da shi gida sai ya rasu gida duk diyanai suna can mayan diyanai abin nan sun ka dawo nan duk mai yawan suna can sai gashi ya dawo ya mutu najeriya kun ga shi ba inda mutum ya rayu ba dole na ya mutu inda ya rayu ba allah shi kaɗai sai inda mutum zai mutu sun waɗannan kamsa sannan abubuwan ko guda biyar kulluha sawa'un dukkanta duk ɗaya take biya kace sasin lahi ta'ala da ha. da keɓanta allah da ilimin ta allah ɗaya sun waɗanda abubuwa ƙala ta'ala inna allaha alimun bi kulli shay lalle allah masani na da dukkan komi khabirun bi ni ka ne ya sa abin da koyi kama wanda ya san wanda a bayyane lada ce ila anna ilimin lahi da ya ishara zuwa da cewa ilimin Allah gairi mukhtassin bi hadhihi khamsa bai banta ga waɗanda abubuwa biyan ba bal huwa alimun mutlaqan shi Allah masani na kai tsaye bi kulli shay'in ga dukkan komi rawar bukari bukari ya rawaito nabi na umar radiyallahu anhu ya rawaito haditha hadithan da yace miftahu da khamsa mabudayen gaibi guda guda biyar ne inna allaha indahu ilmu sa'a ila akhir sura saboda haka waɗannan abubuwa biyar su an mabudayen gaibi ba ko suna a gaibin ba suna an mabudayen gaibi to ya Allah muna ka da asma'ikal husna wa sifatikal ula ka ya mana ya Allah ka ya mana ya alimu ya kabir yadda ka gwada mana karshen sura ga Allah ka gwada mana karshen harin gada muka hama da shi Allah ka gwada mana karshen hitina kowace iri a cikin tarayyar Najeriya Allah ka gwada mana karshen talauci kowane iri Allah duk wata damuwa Allah ka gwada mana karshen ta Allah ka ta mana Allah ka yaye mana wannan sura da muka kare wannan rana ta goma ga wata Allah ka samu tuna da kare ta cikin aljanna firdausul a'la tuna da daidai wannan lokaci da muka kare ta Allah ka gafarta mana bi hurmatiha wa bi ta wa rakatiha Allah ka gafarta mana ka shirya mana yan biyan dukkan su Allah ka aba su ga da kuma daidaiciya ka sa su zama na ido gare mu kuma su zama rahama gare mu annan duniya da lahira Allah ka gafarta mana Allah ka ta mana wannan shine karshen suratul qamar sai suratul sajda كده بقى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام sallam ya qara'u subha yawm al-jum'ati bina annabi ya kasance yana karatu da asuba ranar jum'a da wannan sura wa bana'atu ta alal insan hina min ad-dahr wato ayoyi surori guda biyu bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Allahu a'lam bi maradihi bi tanzilul kitabi saukar da wannan qur'ani daga Allah yake la raiba fihi babu shakka ciki dai min rabbil alamin daga Allah ubangijin talibai wato saukar da wannan alkur'ani daga Allah yake ubangijin talibai ana kununa a suna cewa dai cewa suke yi ibtara muhammadu qur'ani maza Allah ne ya kage shi abinda suke cewa shi ya kaga alkur'ani ba ne Allah ya ce ba shi ya kaga ba laisa kama abin da ana kama kanu ba haka sun kawai da hakan al'amari yake ba bal huwa hakum rabbika qur'ani gaskiya ne daga Allah ubangijinka da zarbi bihi qauman don kai gargadi da shi ga wasu mutane Na a tahun min nadiri mai kallika wani mai gargadi bai zo musu ba gabaninka wato kanunka babu wani mai ra'adi da ya zo na ƙurashawa lallan ya ta nuna bi ka don su shiru da wa'adinka wani ƙurashin su ne ƙurashawa wani arab ko larabawa aw ahmad fatara ko ko mutanen fatara suna ba a yi musu kowa ba a kawalin alladhi zama alaikar ƙura'an wanda ya sauka ma ne huwa الله أعظم الله الذي الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع wanda ya saukan ma qur'ani huwa allah alladhi khalaqa wato wal shi shine allah wanda ya halicci sama bakwai da ƙasa wa ma ma da abin da tsakanin su kuma ya ke su yi su ta tayyani cikin yanoni guda shida awwala wato farkon waɗannan yanonin wato farkon waɗannan yanoni da ya halicci sama abin na sama da ƙasa cikin su farkon su shine abin na al'ahad ranar lahadi wa akhiruha al-jumu'a kuma rana ta karshe ita ce juma'a qala ibn abbas abbas ya ce innal yawma min al-ayyam sitta yini guda daga cikin kwanuka shidda Allah ce khalaqa Allah wanda Allah ya halitta cikin su miqdaru alfa sanati misali yini guda shekara dubu min sinni a duniya cikin shekarun duniya to bayan Allah ya halitta sama da ƙasa su masawa ala rashi sannan Allah ya daidaita bisa al'arshi ne daidaita wanda ta dace da Allah mu mun yarda Allah yana bisa al'arshi yanzu haka a ƙasa babu Allah Allah yana bisa al'arshi amma ko ina akwai ilimi ne ko ina Allah ya san komi babu abin da aka wanda bai sani ba amma yanzu haka yana wurin gada kun kaji ya ce yake inda ya faɗi to shi na nan wurin mu musulmai ne ko mun yarda da alƙur'ani duk abin da ƙur'ani ya faɗi game da sama Allah mun yarda da shi su masawa alal arshi wa huwa fil lugha sahibul mulki abinda yake cewa da harshe da larabci gadon sarki wanda yake mulki da shi to Allah ya yi al'arshi ne istiwa yariqu bihi daidaita wanda ta dace da Allah wala yaqba alayhi shay'un min amri kitab babu abin da ke boyewa ga Allah na al'amarin littafi almanazar wanda aka saukar wa huwa al-qur'an wa shine qur'ani da wani ne duk abin da ke cikin qur'ani ya sani malakum ayyuhan nasu ya ku mutane ba ku da min duni min wali ba ku da wani wali wanda ba Allah ba wato min wali abin nan wali ya isimu abin nan ma abin nan da biziya da ce abin nan da min wato ai abin nan min nasirin ba ku da wani abin nan min wali ya ai min nasirin wala an ba ku da wani mai ceto ya dabawa azabar wanda zai tura azabar Allah gare ku idan ba ku ga Allah ba ba ku da wanda ka hana Allah shi muku azaba in yarda shi in lam tu'minu bi kitabi in dai ba ku imani da littafi ne ba alladhi anzalahu ilaykum wanda ya sauka gare ku afala tatadhakkaruna haba shin ba ku azantuwa ba ku tunani da wannan ku tu'minu ku imani yudabbiru al-amra yudabbiru al-amra min as-samaa'i ila al-ardi thumma يعرج إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة ذلك عالم والشهادة العزيز الرحيم Allah shi yake tsara al'amari daga sama wato Allah na bisa al'ashi kuma ya dabbir al'amura yana tsara al'amari min sama daga can cikin sama al'ashin nan da yake yana tsara al'amura ne daga can sama ila abdi ya aiko al'amuran nan zuwa ƙasa muddatul duniya adadin tsawon kwanakan duniya sun mawar ilimi sannan al'amarin da ya tsaro da bisa al'amarin zai koma hawa zuwa sama inda Allah ayyar ji al'amuru al'amari zai dawo wa tadbiru da tsarin nan ilahi zuwa ga Allah fi yawmin kana miqdaru alfasanatin a cikin shekara a cikin yini wanda ya biyan tsawon yinin nan alfasanatin shekara dubu ne mata uduna bidda cikin abin da kuke kira na duniya wannan haya tana cikin ayoyi wayanda suka ba da shaida suka tabbatar cewa Allah na bisa ta ce ya tsara al'amari daga sama zuwa ƙasa to al'amarin nan kuma zai sake hawa zuwa sama ya iske Allah ranar da abin da cikin wani ne wannan misali ne shekara dubu cikin abin da kuke kida wannan aya ta tabbatar da Allah yana sama kuma yana sama al'arshi Allah ya gafarta mana wa bi abin da cikin ta ya ce abin nan hamsin alfa sana misalin shekara dubu hamsin kamar wanda ya faɗa cikin abin da sa'ar sa'i wa huwa yawmul qiyama wannan yini da yake wannan sura ta suran ta shida misalin yini a shekara dubu wacce ta suran ta da shekara dubu hamsin wa huwa yawmul qiyama ne ranar qiyama ya ta hawali saboda tsananin tsoro ne bin nisbata ila qur'ani wato dangane da kamirai wa amma al-mu'minu fa yakunu akhafu alayhi amma mu'mini yana na zama mai sauki gare min salatin makatubati yusalliha bi dunya wato ya sauki bisa ga sallah ta farilla da zai sallah duniya kun gani nan duniya ya an kai zuwa ba a da ya sai ka gala asar ta yi to tsawon a tsakanin azzuwa da nasir ya yi tsawon wannan ne tsawo a wajen mu'mini shi ma kayari da kun ji ya ga tsawon ya shekara dubu hamsin ko shekara dubu wahala ta yake cikin ta shi yasa ga tsawo ne ko gobe in mutum yana cikin matsala sai ya ga yini ya daɗe bai ƙari sa ya taɗe ba ta wayi ba in akwai wahala amma wanda an da jin daɗi sai ka ga ya tashi ce amma da sa ga ta sauran wayewa saboda ba ya da matsala a ciki to Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu cikin bayyane mu'mini yace kama bi hadisi kamar da zo cikin hadisi zalika rasalikul mudabbir wannan mai halittawa ko mai tsarawa allah wa huwa min tanzil wanda saukar da qur'ani daga wuri ne yake mun ga wa shahada shi yasa abin da aka koyi ne wanda an bayyane ai ma ga ba anna khalqi wa ma hada abin da ya koyi ga halittu da abin da ya halittu al-aziz ko mabwayi al-munni wa bi mulki wanda amma ni wanda an ya mun ga wa shahada ya aziz ya rahim توسوا منا الله كجابر تامنا دكان بنا بام بنا الله ككيد تكرشم الله ككاري منا دشان الدوان نيشي الله ككاري منا دشوتا دوان نيشوتا بنا الله كنينا راما تشيرا منا انديانا يا عالم رديب والشهابة يا عزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أعطى كل سوى خلقه الله شيني وانده كيف تدكى عبنده حلقته بفتح اللام خلقه أبنا أبنا فعلا أبنا بفتح اللام وفعلا ماضيا خلقه وتوصفه وقرأ كما بسكونها badal ishmalin wato khalqahu an khalaqa kulla shay'in khalqan hasanan ya halicci dukkan komai halitta mai kyawu la na kasa biyu wala khalal babu na kasa ciki kun babu khalal kuskure da banna a ciki wa bada khalqal insana min dini kuma ya bari halittar mutum daga ƙasa wato kwakwabba adam kenan alaihi salatu wassalam thumma ja'ala nasalahu ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون wato hoga ba kalbal insan dini ya ya fara mutum wato Adama daga ƙasa sun majala masalahu sannan ya sa biya wato zuriya annabi adamu su ko ya halicce su min sulalatin daga tatacce wato asalin sulala da aka tace wato ulka jini wanda ke rataye cikin mahaifa min ma'a'in mahina wanda an kai shi da ruwa mai rauni wato ruwan mani da yi da'ifin iya annadufa sama sauraro sannan kuma wato ya daidaita shi har kalika adamu allah ya halarci annabi adam wani baka biya min ruhu ya busa ma annabi adam rai wato ya saya mai rai ai ji alahu hayyan ya saya shi ya gan mai rai hassa abin na hassasan mai motsi kuma ya taba shi yana ji babu an jama'a jama'an bayan baya zama sandararre waje an da kuma sama ya guriya ta adam kuma ya ku guriya annabi adam da ne Allah ya sanya muku ji wa abin na wasama bi ma'ana al'asama wato ya sanya muku ji wato ya ma'ana kunnuwa al'asama kunnuwa wala absara ya sanya muku idanu wala bida ya sanya muku zukata alqulu amma qalilan ma tashkurun kadan ne kware kuke yin godiya ga wannan ni'imar Allah ma ta shuru na yace ma za ya mu aka dattu da killa wato don ya nuna karancin masu masu godiya ɗan kaɗan na ne kwarai wani ma'ana allabi zuwa a tanzil min wanda saukar da qur'ani ya zo daga wuri ne huwa allazi fa'ala lakum bi na'am shine wanda ya aikata muku wannan ni'imomi kulla a dukkanta wa ma zalika duk da haka ba shukuru kullahu godiya ku gare kalilun ba ta da ya kaɗan na ce kwarai wala taltafituna ilaiha ba ku yawa ga ni'imar da ya muku ya tafakkaru biya don ku tunani cikin ta ta tarihu har ku gane annan ma anzalahu ilaikum lalle bu abinda Allah ya saukar gare ku min kitabun na littafi inna ma huwa khairul lakum dama alheri na gare ku dan sai ku yi kuka ganewa in mutum bai tunani ba sai shiga wato takaitawa a ce ya daina sabo kamar takaita mai jin daɗi na aka yi sai ya tunani ya ka gane ƙur'anin nan wato alheri na ziyadatan qari alama ta kaddama lako akan ni'ima da ta gabata gare ku min na ala ku na zama halitta ku alama bayyana hu ta'ala lako aka abin da Allah ya bayyana muku wato kadan ne kware kuke yin godiya ga Allah wa qalu وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون ولما بين تعالى lokacin Allah ya bayyana lahun gare su ya bayyana musu ma ta kadama min sifatin rahmaniya abin da ya gabata na ran Allah ta rahama ta duniya ni in zalil qur'ani mu da saukar da qur'ani gare su to ba ba abin na ba ba ma ai ai ya kabalu maimakon su karbi qur'ani wa yu'minu bihi su imani shi kabalu bi sai sun ka ce mu qur'ani gaba da wato al'adarsu ya yi musu alheri maimakon su godiya sai su mutunci wa bayan sai suka ce lai da fali shiwa don su shigar da shiwa a bi ma jiwa a bi ƙur'ani ga abin da ƙur'ani ya zo da shi sai suka ɗora tambawa yanzu a iba da lanna fulani yanzu idan mun mutu mun ka ce cikin ƙasa mun ka zama gari mun ka zama ƙasa a iba da lanna fulani amma a abin nan na biyuwa muka boye cikinta da an sai ya turaba muka zama turba muka tale ɗan bi turabi'a mun ka cuɗanya da turɓar ƙasa a wannan halabi kulkin jadida duk da haka ba a sake tawar da mu abin na sabuwar halitta yanzu ko ba mun mutu mun zama gari mun garwaye da ƙasa yanzu ta shi mu za a yi a bayyawa ta shi mu bana rabin kafiru na su sun ce game da haduwa da Allah ubangiji su wato wannan musu da suka yi ce wani ina Allah na son kai ba wai e, ba su san ana tashe su ba su ne kafirci na suke so su ce wani ina Allah ai la shirata babu wata shira yuriduna a idkhala wanda suke yin su shigar da ita fil kitabi ga littafi al munazzal bi zalika wanda aka saukar bi zalika da wannan magana ta su wa innama arabu inkara ba su hakikatan dama abinda suke so su yi musun tashin kiyama da hakika wani ka'i rabon bi dabuwa da Allah ubangiji su yayi tashin kiyama ba ta mutu bayan an mutu domin in sun yarda ana tashin kiyama to babu shakka ko yana tashin kiyama za a haɗu da Allah to shine sai suka ce babu wani tashin kiyama ba da bale haɗuwa da Allah subhanahu wataala Allah ya ce akwai mana wani ya tawafa kuma malakul mauti qul yatawaffakum malakul alladhi bikum thumma ila rabbikum turja'un sunna bayyana ta'ala lahum sunna Allah ya bayyana musu ta mauti wato yadda ake mutuwa alladhi alladhi banau alaihi adam albashi wanda sun kai gini akan sa cewa ba a tashi kiyama wato babu wani tashi bayan an mutu Allah ya bayyana musu likai abin da likayyata abin na ya tasanna lahum don ya sauƙaƙa gare su fahimal iyayi wato su fahimci yadda ake rayuwa ba da bayan mutuwa faƙala Allah ya ce kullahu ka gaya masa ya manzo rahama sallallahu alaihi wasallam ya tawafa ku malakul mauti mala'ikan mutuwa bai kai garan ku annabi wakila bai wanda aka wakilta ga kabar ranku mala'ika guda na an wakilta amma ba shi kaɗai ba mala'ika guda yana yi ma duk duniya amma ya hana girma ba arziki amma in hiddare ba a yi mala'ika guda kan yayi kaɗan bai yi ma mutum in hiddare ne ba a yi saboda haka can suratul al'am ya ce sun mai tawaffa rusuluna sannan manzannin musu tawo su da yawa ɗan taimako ne ɗan taimako ne shi mala'ikar gudana to amma yana da ɗan taimako inda aka barin mutum sai wanda ya taushe nan wanda ya taushe nan wanda ya taushe nan sannan aka bire ne mutum ƙarfi gare yin ba ta gare ne shi sa sai ya gama da mala'iku da yawa amma asalin mala'ikar na mutuwa guda ne manzanni sun kai rusulana kamar da qur'ani ya fara su amina na kullum ya tawa ba ku malakul mauti malaika mutuwa bai karɓi ku allabi wakila bi ko wanda aka wakilta gare ku ai bi qabdi arwahiku wanda aka wakilta ya karɓo rayukan ai la na ba musukum ba ku mutuwa da kawunan dole mutum ka kutsawa wurare masu hadari bai mutuwa sai lokaci ya yi mala'ikan mutuwa ya karɓi rai ne a wabil asbabul bahira ko da wasu dalilai na bayani kama ta zunnuna kamar da kuke to babu wani dalili na bayyane da ke iya kashe mutum hatta ya kabu da arwa hakun malakun mina mala'ika sai wani mala'ika cikin mala'iku ya karbi ranku da kai ne wa huwa azra'ilu mala'ika kuma shine azra'ilu wa qad waqala Allahu ala zalika kuma Allah wakilta shi ala zalika da arwahi ga karbar wannan garawuka da ya kafa da hannun da ya gida ya zala don ya lokacin da ta sun ka kare to sai shi kadai ka iya kashe mutum amma duk duniya ba su iya kashe mutum guda sannan na rabu kun ta zuwa wani sannan zuwa ga Allah ubangijin ku ake dawowa da kuwa haya salintin kun yadda annakum la a kayfa mutu na kuma ku san da za ku mutu ba kun yadda to an kun yadda ka sallimu liman amatakum to kuma ka ko yadda da wannan da ya kashe ku

fil kitabin ladhi anzalahu ilaykum da littafin wanda ya sauka gare ku wato wannan littafin da ya sauka gare ku don ku yi aiki yace kuma wuri ne ba ka dawowa to zai yi muku shari'a da abin da ya ba ku muni ciki ne ya Allah ka gafarta mana walau tara المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون فقلنا ذكر تعالى ندامة من يسلم sannan Allah ya ambaci nadamar da za ta auku ga duk wanda bai miƙa wuya ne bil amal bi ma zai ta biye aiki da abin da ke cikin Qur'ani ba wa qala wa law tara da ka gani in lokacin da ayyuhal masadabu ba kai abokin magana ibn mujahid lokacin da masu laihi na ci suru sun mutu bayan masu waje Allah da ubangijinsu inda rabbi wajen Allah da su ubangijinsu uwa sun mutu kan su hawa an don abin na kunya wani ta don nadama ya yaquluna rabbana absarna ma ankarna suna cewa Allah ka faɗa mana abin da mun kai musu muna ba su tashin kiyama da mun ce babu to ka faɗa mana na ma ankarna abin nan da muka ce ba mu yarda da shi ba muna ba su na tashin kiyama ka faɗa mana shi wakila an ce abin nan wa shi wannan kalma ta absara ya ce abin da nan wa mazidu salasi bil hamzati li ta'adda ila maf'ulaini an na ghayrana mun sanya wani mu yara ma asabana mun walakanta kanmu wasu na can suna kallon masibar da ke samun mu minan na nadama wato mun walakanta kanmu har wani daga nesa yana kallon haɗarin da muke ciki ne wasu mun ina minka tasdiqar rusuli kuma mun ji daga yake Allah mun ji gaskiyar manzanni bima abin nan ka zabna bi ga abin da muka karyata su gare shi sun ka ba mu labarin mun ka ce karya na to mun zuwa ga bakin ka gaskiya ne ya Allah to yanzu mun musulunta mun yadda ina ila duniya Allah mai shemu duniya na amal salih mai aiki na kwarai qur'ani da sunna bima na mai aiki da abin da ka umarci mu fil kitabi a cikin littafi fiya abin da duka umarni gare na ibada mu koma duniya mu yi inna muqinun mu yanzu mun tabbatar da abin da nan gani sun kawo gaskiya na amma kuma wannan ba mu banza ta suka yi domin kwatara irin mujrimun to in ba ka ga wannan lokaci la ra'aita amran amina da ka ga al'amari mai girma Allah ya gafarta mana kuma Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin ranar kiyama wa laushe na ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce la tasliyatar rasulu don ɗebe wannan ba Allah kewa da ba shi hankuri ya hankuri don wannan ta da kajiya wato haka Allah ya kaddara wani shi yana in ba mun su yi imani su duka la ta na kullu nafsin hudaya ba kowace rai mun ba ta shiryarta wata ta bi sai ta shiryu bil imani da imani wa ba'a ta yi ba'a bi ikhtiyari na bisa ga zabinta walakin amma ba masu haka nan ba haka alƙawar minni magana ta rigaita wa zurbare ni wa magana ita ce la'alla an na jano na jannati wallahi sai na cika jahannama da aljannu wannan su da mutane ajma'i na baki daya Allah ya riga ya alƙawari sai ya cika jahannama kuma da mutane da aljannu babu awaki babu akwai ko guda ciki duk awaki ko guda ba a sa cikin jahannama akwai abin nan dukansu abin nan ba aljanna za su shiga ba illa dai an ce akwai na kawa dabbobin kawa waɗanda ka shiga aljanna irin su ɗarusi irin su jimina ana sa su ban kawa to amma saura duka mutane na ba a cika jahannama za a cika jahannama da suwa wato eh, dabbobi ba a kai su aljanna ba a kai su wuta amma mutane allah ya alkawari sai ya cika jahannama tak kamar da ya alkawarin cika aljanna Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu cikin aljanna fa duku bima nasitum fa duku bima nasitum liqa yawmikum hadha inna nasinakum wa duku عذاب الخلد بما كنتم تعملون waɗanda na azaba wato ba ran ba a musu ba su dawo wa duniya wato ba ba su dawo duniya ba wani kuma da sai mu ce masu ar alkazana masu hako idan da kalwa idan abin nan kahirai yan wata sun shiga wuta wa gogora ba ba kun da na azaba bi ma saboda manci wadda kun kai kun ka bar liqa ayyuka ba haduwa da wannan yini a ai da tarki kuma imani bi saboda kun bar imani da wannan yini in na nasina ku mu na mance da kuwa ai tarakana ku bil mu mun baro ku cikin azaba wa dhuqu azaba azabal khuld kullan na da dawama adwarin bima malu ta'maluna saboda kafircin da kuke aikatawa ta kadib da kuma ƙaryata da kuka ta da azar rasuli saboda da na azaba wato ba za a yi musu nasiha ba za a sauƙaƙa musu ba إنما يؤمن بآياتنا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يسبحون lokacin da Allah ya bayyana halin masu musanta shin kiyama alladina la yu'minuna bil qur'ani wa inda ba su imani da al da abin da ya ba da labari la da ne imanin bil ba saboda ba su yadda da tashin kiyama ba wa Allah ya ba da labarin su wa nasi al qawma da abin da za su haɗu da shi min jazayim na sakamakon da za a musu na su ta to zakara sai Allah ya ambata fi ma wa'ati cikin abin da bai zo annahu allazi yu'minu bihi wato nau'in mutanen da suke imani da Allah nan nasu cikin mutane sabba wa'ancan ba su imani da Allah ba Allah na da mutanen kwarai wa'anda ke imani da shi Allah ya sa mu cikin su wa ma abdahuna da kuma ya ambaci abin da yawa masu imani da shi tanadi bi sabab imanin bi saboda imanin su da shi وقال إنما يؤمن بآياتنا دعما وإن سكي إيماني دعاوه من القرآن الذين إذا ذكروا بآوائهم بإعانك ومسوا عزيز القرآن خروا سجدا سيس دوبا سنا سجودا وصبه سيس تسبيه متلبسين بحمد ربهم سنا تيطيا بين godiya ga Allah wato ba na wanda ke imani da Allah wanda ya yi musu gargadi da alkur'ani to sai su yi sujuda ga Allah suna ta tasbihi ga Allah ai kamun sai su dora cewa subhanallah da hamdi subhanallah da hamdi wannan kalmomi wato doron da abba sai Allah ya kawo su saboda girman su a wurin Allah kalmomi na da ba su da wayar faɗi amma a wurin Allah suna da girma wa sabbahu bi hamdi rabbihim sai su yi tasbihi da godiya ga Allah ubangijin suna ta cewa subhanallah da hamdi subhanallah da hamdi subhanallah da hamdi wala na an imani imani biha su ba su yi girman kai game da imani da ita wa da'ati lima fiya a haka. kuma ga da'a ga abin da ke cikin ta na hukunce hukunci wanda su ne mutanen kirki wanda ko yaushe wato ba su yi girman kai ga imani biha da ita ayoyi in an ka karanta suna yarda da duk abin da qur'ani ya umarce su kuma bakin su bai yankewa subhanallah da hamdi subhanallah wa hamdi saboda haka suna tare da ma'iyyar Allah subhanahu wa ta'ala ana ma abdi ma zakarani ni ina tare da bawa mudda ya ambace ni wata harrakat bi shafatahu leko ne bi ta motsa ta ambata yace subhanallah wa hamdi ko wani zikiri wanda Allah ka son ayi yi yace to ina tare da shi Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu cikin waɗanga bayi kuna mawdu'u sujudut tilawa annahu ina wuri wanda ake sujuda ta tilawa wato abinda ake yin sujuda tilawa idan mace ya kawo abin na wahula suka biro kuma lokacin huska ce tana gabas yana da alalla sai ya ce Allah akbar ya shi ne kasa shi aka nuni da wurin sujuda allah ya gafarta mana shedan ya ce abin na eh, eh, idan adamu ya karanta ayat sujuda Ɗan wayar su bada in za gina adamu a sada ƙasa jaga inda adamu ya karanta wurin sujuda bada a yin su bada ita eh, zai gani sai shi ya ja yi da girma da yadda kuka yana ta kuka yana cewa wai na bukai junan shishigi ɗan. Yana da gidanmu adama na su bada shi ɗan adamu da sujuda bada sujuda yawancin su bada a aljanna ta tabbatar gari ku jiya alhamdulillah ya faɗi wanda hadisi ya ce ga abin da shi ya faɗa sujuda guda in ta yi kyau to ta wajarta ma mutum shiga aljanna shi yasa kun ga bayan Allah waɗanda suka gabata suna ta sallah babu iyaka mai gidan mu har abin nan yawan masalati gare shi inda wannan rana ta zo wadda yaka sallah da ya shigo sai ya ce ya Aisha ya Aisha wato ke nesa da ni sai ta ce wallahi ina son kusanta gare ka amma kuma ina son Zari zarini a ta'abbadu al-laila ki bani yin ibada da riga ta ce da isha'i ya kama sallah sai ladan bilal ya to da yana wani ya rasulullah as-salatu ya rasulullah yana ta sallah yana kuka yawmin salati ta rana ce ba kuma yakan yi haka nan ba rana ce ke keɓe wanda ya kai haka nan shi sallallahu alaihi wa sallam ya keɓe wata rana don ibada kawai yau ba salati in ya zo ce ma aisha ta bar shi ibada zai yi ta kun ga don muhimmancin sallah sujuda guda ta wajabta maka shiga aljanna to balle ya ga gobe kana ta yi in ba a ci wata ba wata rana da izini Allah sai an shi wata kaga madan aljanna ba haka malamai suka ce duk wanda ka so ya kone shedani ne ku shi yawaita sallah babu iyaka shi ya tai shi ya tai ku diba su duba ya na can annabi ya ce eh, ta zala yabki ya ne ya kuma ji yana kuka to duk wanda ka so ya sa shaytani ne kuka to ya ta sallah babu iyaka su duba babu iyaka duk su duba guda da mutum ya yi albani ya sa hadisan da ke cikin almuttajin rabiu babu yawaita babu kasarci sujud duk sujudar da kai guda Allah ya ba ta maka kwai raka'a biyu sun ka cika saboda Allah Allah ya gafarta mu kowane na ana yi sai dai ba an kinkita ba a ba to Allah ya gafarta mana Allah shi gafarta masa mutu albunani in ya ko da gida ne zai na kasuwa ni ya kai yana da raka yi ka ni ya kai gida kasuwa Allah shi gafarta masa mutu albunani yana zuwa ba ji an ce ya yi zo zai na masallaci ya shiga duk masallacin da ya shiga shiga ya kai ya ta yi in ya zo wajen malami na ana sabi da malik sai ana ya ce ya baraka in ma ke kawo min turare in samu hannun ga wallahi ga sabitu nan da ya kai yana sabon ta hannun ga ya ce hannun da ya kai sadaka ba Allah ya ta kai ce na bakin cikin nan ba Allah bai gare ka ba na rantse da Allah in nan ba Allah gare ka na kanka idanunka sai kama da idan ba Allah sabitu al-bunani da ana sai ya jibe yace wallahi ka tana nan ba Allah da yadda ido ne sai ya ta yi domin sai yan mice mice saboda kuka da dare wurin sallah ya yi wayarin tsatsa har sun koma yan kanana ce wallahi da ganin ka sai bin tuna da irin manzo Allah da ya gane ka na da Allah da ya soka yawaita sallah kenan to duk wanda ka san Allah ya so shi kamar wanda ya so magabata to shi ba yadda magabata sun kabi وهم لا يستكبرون سوء سجنك عن الإيمان عن الإيمان بها والطاعة لما فيها من الأحكام هنا موضوع سجود التلاوة في تعريض للمشركين تتجافى جنوبهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما ينفقون فلا تعلم نفس ما فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء جزاء da su waɗanda bayi masu yawa sallah don da kun ka jiwa waɗanda ka su juda ga Allah babu iyaka ta tajaba zunubuwan da rana kenan kun ka gani in dare ya yi kuma ta tajaba zunubuwa a yi madaji igiyan jikinsu tana ɗaukewa daga wurin kwana a yi tartafe tana ɗaukewa an yi madaji daga wurin kwana a yi mawaɗi da ittija wurin wuraren da ake kwantawa bihoshiya suna tashi su batta barninsu li salatin tahajjudan su yi ta sallah tahajjud su yi ta tahajjud din dare yayi haka waɗanda bayan Allah ke ta yi cikin dare su yi ta yin tahajjud ya salam ba su kwana in dare yayi su ba wai sallar tarawih kawai ba bayan an yi sallar tarawih an gama ta tajaba junubu in an jima ya an jima da daddare biyan jikinsu tana nisan tare da wurin kwana kuma suna ta sallah suna addu'a suna ta sallah suna addu'a tahajjudan dan tahajjud wakila a salla al isha'i kuma an ce wanda ya salla ma ta magriba da isha'i wa subha da asuba ma al tare da jami ko shi faqadir tafa jambahu an al marja'i ko shi goye ne ya doke daga kwana ko da yake ba shi aka nihi nan ba amma dai ko shi zai ne ya doke daga wurin kwana kun ga bayan Allah na kwarai ta hajji suke ta yi kowane dare haka bayan Allah ke tashi su yi ta tahajjo ko tashi ku yi tahajjo to wasu masu wa'azi wasu sun ka ce ba a tahajjo ba sun faraba ku da annabin ku suna nan ta yi su ta wasu ce ba a yi su raba ku da annabin ku su ce kan ku yi koyi da shi saboda haka ku tashi ku yi ta tahajjo in da ya yi kuma shi tahajjo ba sai ga azumi ɗaya ba ku yi na azumi ya azumi ya wuce kuma ku ci gaba da tahajjo har ƙarshen rayuwarku sai in sun ka tashi da daddare suna sallah sallar dare ya gabo na rabbahum suna ta addu'a ga Allah ubangijinsu khawfan min iqabi don tsoron azaba ta wadanna an fi rahmati kuma don kwaɗayin rahama zaka ji su wani ya rabbi ya rabbi wani ya Allah ya Allah wani ya sayyidi ya maulaya haka dai kowa da irin yake kiran Allah ubangijin. sama suke ta yi suna ta kuka cikin dare suna ta roƙo ga Allah su. sai ya kawo musu sauki sawa ta waye ka gansu cikin farin ciki abubuwan rayuwa na zo musu cikin sauki haka irin waɗanda bayan Allah suke idan damuwa ta dame su kamin su gama sallah Allah ya busar da ita mallan sabitu albanani wani mutum ya zo gida nai ya ce ala gawa ta malam kana da huska ga gwamnatin ga matsala ta haɗa ni daga wani tanga ta riƙe mini haƙƙi ta ƙi biya na ina roƙonka ka taimaka mini ka yi musu magana su bani haƙƙina ya ce to babu laifi zai yi sai ya ta waye mutumin da ya iski malam sabitu malam sabitu ya alwala ya ɗauki sambaci ta sunna ya ce ta hau mutum duk an ka kai ga masallaci sai malam sabitu ya shige ya ta sallah ya ta sallah sai ya gaji sama ya hito su ci gaba da tafiya akwai wani masallaci kuma sai ya shige ya yi ta sallah ko da wato aka kai wajen gwamnati mutumin da ya gaji saura ɗan shi ta yi shi bai sallar tsaye ɗaya kan yana biyan malam malam na cikin ba sallah ana zuwa gidan gwamnati shugaban gwamnati ana zuwa sai ya ce malam sai ya tashi da kai ya ce malam da kanka ka zo to malam bismillah ni a bukata ya ce ban da bukata wanda shi faɗa ma abin da a bukata ta abin da a bukata ta ita ta kawo ni ya yi bayani an ka biya mai aka rutu ya ce ala gara ta malam na gode maka kwarai da kai ne magana ya ce wallahi ban yi magana ba ko ni ban ce mai ba sallar nan da kaga ina yi ita ta nika sallah ina roƙo Allah shi biya ma bukatar ta yace wallahi malam ko saura ka da ita ta yi baka ya ce ko sallan na ita ta tasa da zuwan mu kaga ai ka ga da zuwan mu ko magana ban mai ba mai mai ba ya ce mu shi muna zuwa sai ya hito Allah ya hisa ya taso ya gani mai ce ba mu ba mu hada mu kowa bai ya ce to ya sallan nan tare kaga ina ta yi ita da kawo Allah matsalar ga ta ka ita ta kawo sallan to haka bayan Allah na kware suke yad'una rabbahum suna ta addu'a ga Allah ubangijinsu ku yi sallah ku yi addu'a abinda da an matsala ku ku roƙi Allah Allah shi ya ba da umarni a yi sallah kuma a yi addu'a cikin sallah saboda haka ku yi tayi ku yi tayi ku yi tayi babu iyaka abinda iyaka biyan bukata kai gaji to raka na gaji raka biyan bukata kaza kai babu adadi biyan bukata ka yanta duwa gari Allah ya gafarta mana babu ganin mabukatan mu haka nan na suke tayi kuma ku yi tayi haka to Allah ya ce ya da wani rabban suna ta addu'a ga Allah ubangiji sa kafa wa jama'a fal iman sahih imani ingantacce natijatu khawfi min al-iqab min al-azab shine an natija wadda ke sa abin nan tsoro daga azaba wadda ma'ifin rama da kwaɗayi ga rama kuma bayan sun kwana suna sallah da rana an ya ta waye wani mara da kananan mun sai su yi ta ɗiba suna ba su sadaka ga abin da suke ciyawa ita sallah tana sa sadaka ku bi mu ku dibi mu ka ku dibi kowa mu din ga ku dibi kowa ka ku ba tsakanin ku da Allah sadakar da aka yi ba azumi ana yin can babu azumi kuna sallah ga azumi kuna ta tarawihi shi yasa kuka sadaka shi yasa kuka sadaka ko babu azumi kuna sallah nan kuna sadaka shi yasa kuna gani wasu wurare babu azumi sai ku ga mutum guda ka tawaya irin yanzu ba azumi ya ta kamfanin kaji wani na sayan kaza kwantena goma wani na sayan talatin soyayi in kun ka taho wajen aikin hajji ganin su da kuka kusa hanya jajjere ana ta muku buwa buwaye kuna ansa kuna wucewa wani ko kwantina ta nama rago ya ka sayi shi ya san adadin ko nawa zai sayi na taɓa ganin wani mai wa'azi ya kuma wa'aza wa'azi a shi wa'azi na na gwamnati ya yi ta wa'azi kowa ya ƙi zuwa sai wani mai kuɗi ya taro ya jera kwantinonin kaji wurin ranar kone mun daga gidan mu kowa babu kowa babu mu ce laye aka ce ya duk suna wani wa'azi wani mai kudi ya ɗauko wato wa'azi na aka yi hausawa cikin malaman amma hausawa sun ƙi saurari sai wani mai wani mai kudi kawai ke ɗauko kwantinonin kaji a aji wurin wani na gidan mu kowa ba ba izga kowa ya ce na yi amince suna wa wa'azi to abin da ya sa su suna yawaita sallah ba sai ga azumi ba shi yasa ko shi suke yin sadaka ba babu shakka ko kuka ka yaye ta sallah ta rayuwar ka za ta canza babu shakka za ta canza Allah ya ce da kima da mu da ku baki daya wala ta'lamu nasu ma qabiya lahum Allah ya ce to wannan abin na rana wannan ma da kana wa yanku A ayu a kuma Allah suna ba da hakokin Allah almaliya na dukiya mithla ma wa abdun albadaniya kamar da suka ba da hakokin Allah na jiki wato sallah fala ta alamu nafsu ma wa kafi lahum ba wata ne daga sanin kayan daɗi da an kai musu ajiya a bukata liyari ma kafiya aw qabbi alahu abinda an ka boye musu waɗanda mutane daga tashi da daddare su yi ta sallah ba da azumi ko babu azumi Allah ya ce kowa bai san gidan da ya gina musu da kayan daɗi da ya aje musu ba ba wata mala'ika ba wani wani Allah wanda ya sa adadin kayan in ka ji qur'ani ya bada kaya cewa za a bada kaza ya ku bayi na za ba manyan Allah ɗaya ya san abin da ya aji musu fa za ta alamu nafsun babu wata da ta sama uku biya lawa abin da an kai musu ajiya min qurrati aynin na natsuwa ido abin da za a ba su idanunsu ta natsu ai ma ta kirru bihi a'inuhu abin da idanunsu za ta nasu da shi wa bi qira'atin bi sukuni al-ya'i wato ma akafa aw mudari wa akafa jaza'an bima kanu amalu sakamako ga abin da sun kasance suna aikatawa min al-imani bil kitab na imani da littafi wal amali bima fihi da aiki da abinda a ciki ne saboda haka duk wanda ke tashi da daddare ya yi ta sallar tahajjud babu adadi a yi masallaci tare da lima a gama in an ka gama ta yi gida in ka ta gida in an jima in ka tawo da kwana in eh, gwagwada iyawa kuma babu adadin da za a iyakance maka to duk wanda ka yi hakan abin da Allah ya mai tanadi babu wanda ya sa adadin kayan daɗin da Allah ya aje ko da ramaka Allah ka sa mu cikin bayan ka masu yawaita kiyamar laili Allah ka kyautace halaye da dabi'u da aqida da imanin mu Allah ka sa aljanna makoma mu in kiyama ta yi ɗan Najeriya Allah ka zauna da Najeriya lafiya sallallahu alaihi wasallam اللهم انا ربك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا الله منا ربك الله كغفرت منا الله كغفر منا ايماني da tsoronka Allah ka kara mana ibaraka da ikhlasi Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ce Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka warkar da marasa lahiya Allah ka warkar da mu ka ba mu lahiya cikakka ka ba mu imani cikakke ka azuta mu ayyuka na kwai saboda ka Allah ka tausaya mana Allah ka taimake mu ka taimake kowa a kan ya Allah ka taimake mu ka taimake kowa a kan ya Allah ka ba mu nasara ka ba kowa nasara kan mu ya Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan ya Allah ka tarwa mu kada ka tarwa kowa kan ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu cikin gidajen mu ya Allah ka kare mu wajen gidajen